bisa ga wani rahoto da jaridar daily trust ta ruwaito ya bayyana cewar kwamitin kula da cutar coronavirus wato covid-19 ya karbi wani koke akan wasu jama'a da suka dawo daga jihohi daban-daban na najeriya inda yanzu haka yake bibiyar mutane akalla 170 jama'a jihar sokoto dai sun shiga cikin shakku akan wannan lamarin abokan ya bayyana cewa yau sokoto ana hasashen mutane 170 ana zargin suna ɗauke da wannan haka idan a ka mata haka akwai kalubale kuma akwai banzo lalle suna da wahala a ce an da mutum ɗari da saba'in an rasa wanda ya kamu da wannan cutar. sunana nasiru aliyu sarkin fulanin sakkwato ta kudu mun shiga cikin wani ɗaɗɗar da fargaba domin har yanzu kamar mutanen mu ma ba su yarda da akwai wannan cuta din ba ina da tabbacin yadda nika ganin kullum ina ganin motoci suna ɗauko mutane daga lagos daga abia daga kaduna daga kano da suna shigowa sokoto shugaban kwamitin covid-19 a jihar sokoto kuma kwamishinan lafiya na jihar alhaji muhammadu al'innami wanda tun a farko shine ya bayyana wannan adadin na mutane 170 da ake bibiya domin ci gaba da bincikensu akan yiwuwar kamuwa da cutar nan ta covid-19 da ta galibi duniya a wata zantawa da na yi da shi ya ce mutum 170 kiraye-kirayen da an kai ne cewa su ce wannan yana da a duba ba wai mutane ne ba gaba ɗaya wanda aka ganin sun shigo so wa'annan rahotanni ne da an ka bayar don hmm. kamar misali mutane su bugo su ce ga wani yara daga lagos sai mu je mu duba daban-daban na sanatun sauyin. zuwa yanzu kenan mutane na kuka tantance waɗanda ba su ɗauki da wannan cutar bisa rahoton da kuka samu a sokoto yanzu wanda muka tantance wanda aka ɗibi jinin su aka auna mutum goma sha takwas kuma dukkan su ba su da wannan cutar duk da yake dai gwamnatin jihar ta sokoto ta ɗauki matakai na kange iyakokinta amma duk da haka haka ana samun rahotanni na shigowar mutane daga kasar jamhuriyar Nijar a nan Sokoto kamar dai yadda wata ganau ta shaidawa muryar Amurka. Sunana Nafisa Adamu Gurori. Kaga shi wannan symptoms na COVID-19 yana da alaka da asma. So ni in akwai abin da nika mai tsoro to asibitin kwari. Saboda yanzu abin da ake ciki mutanen Nijar suna shigowa kasa. To nan nika kira da gwamnati ta ɗauki matakan. Saboda yanzu ba bodoji da an karfe da kafa da raƙumma suke isowa. to ko meye mahukunta ke yi na ganin sun tunkari wannan matsalar muhtaru umar magori shine shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar sokoto to gaskiya a kowane hali ba za ku ce ba za a samu bata gari ba hakika gwamna ya interceptin wasu wata bus dauke da mutane za su bar sakkwato can da wajajen tureta kuma jifa jifa ana samun wanga rafot amma duk da haka gwamnati ta ta tsaye yan task force wanda shugaban shugabancin kwamishinan lafiya su ma suna bi duk inda bodojinmu suke kamar boda mu ta Nijar ana na ana zagayawa kuma su yan sandan kansu ana ba su training ne da za su tafitar da wannan abu kuma ana ba su kwarin gwiwa kwarai da gaske Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Najeriya